muhammad da na kuka muhammad addu'a yake bukata ba na karfa ta wani wani yake magana wani hakuri ma ya ya duba ce ka duba rayuwar da muhammad kai kenan wai ana kira ka da gaisa gaisa da gaisa da allah da allah idu idu mutanen irin kai kaji ji mutuwa ashe sako har ya kai ya kai ruga ya kai malam garba kan wani da cin lokaci kaɗan da ya rage mana duk jibe mun ke gargara lokaci kaɗan mai ke jira mun ma kawai jiya jiya muna tare da malam garba ya ce mana ya shiga cikin sai alwala ni ma ce mana an jama ni alwala an fito kafin fito ya ce an kama malam garba sabiya na yi ya ce malam garba استغفر فهد مالك أشياء كذا كهردا كذا da shi kafin yi je aiki ne ko ta samun albarka abin sai abin ne na shi kun ce shanu ba kun sai abin ta bari ya ba shanu ya ba shanu ta bari ba ta a ba ta ake ba ya ba na mishi rasuwa ba ya kike ba sai yanzu zaki nan ta Allah ta Allah ka da sadaki ka riga lazimi Assalamu alaikum to ya ne ya ne wallahi alhamdulillah a kyauta maka wallahi cikin garin nan a ce za a yi ni in je in kawo ganguna na a dawo mata in kawo kayan kiɗa a zo na a kawo a tattali a a wani a huta an yi da da hankali